من كاد للإسلام فكد له اللهم عونك عونك عونك يا الله للمجاهدين في فلسطين اللهم عونك ومددك يا الله للمجاهدين في عراق اللهم عونك عونك عونك يا الله للمجاهدين في شمال السودان اللهم عونك عونك عونك يا الله للمجاهدين في بلاد الصومال اللهم عونك عونك عونك يا وبك المستعان وبك المستغاث لا حول ولا قوة إلا بك الحمد لله بالقرآن و الحمد لله بالإسلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحي الذي لا يموت لك المنفرد بالبقاء والدوام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الرسالة نبي الهدى نبي القرآن الذي أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم أجرنا وأجارنا من بدعة والضلال والنار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته. Church, what you know? ìwà tàmọ́kú ìwà wúchi ó ìwà àdìbáríkà ó yà títí tí yóò ìtòǹgà ilé ìfúnlẹ̀ yìí dínà ìyá ìdí tí tó fìtí ó tẹ̀kì ńlá ló dọ́gbọ́n náà àjíbá ọ̀tọ̀ yà náà sẹ́wọ̀n gbóògì ìmọ̀kí ayé ìdí tí gbọ́n bọ̀ ọ̀tá náà wọ́n àtàṣọ́ wọ́n àti gbòòrò àṣùgbà àti déédéé bèkí mi náà níbi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bèbè yìí náà àmì tiẹ̀ tó ti tọ̀ àdìbáríkà ó sọ kó gbé wọ́n tí àníbi sallallahu alaihi wasallam yi وصعابه يتذب يمتو يقوها عن مفنات كياما نسبوها يجوي نبو لما يجد من هي سورة الرحمن آية نيا نكي من هي بقو سورة الرحمن وإن من هي آية مروبين إن شاء الله سنفرغ لكم أيها الثقلات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يقسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى ويوضع عيبا سا بلين نخلق ga lokaci bacici cici lagun yaye na yashe kula mani gaye na ayyuka safara ya yi karafi duci guba na jikin tikin buwa ya je na bana ɗan dundu cuje na bono ga da tuso ko amma a da lokaci na yi ga lokaci ciciyar gaya gaya wani sannan furugu sannan kusudu biga kukwala tabi sabiku ya biskini ya tiyena nga ijan paki ya ayo azzakara kewa e, e, ga aya na na waka wa bebe fi ga zan su kwa ga lokaci waya zan dundu na wani zan dundu biskini en dundu na suna su ko kukuci ya fuga da wuda an lamini wani wuda ayo azzakara yi a aya mutu fiya ya waye munada ya wuna munada mutu da ruku ne kuta ade munada eh ade mudada bihi zanayi nan bi yi zanan yana yanayi zanan ga ya can fiya wa tsakada kuma da ga ya wa tsakada ya ịdị ma karafin ci guba na e. na ji ya ga coci daga bayan wani ya ga wanga lokaci ya ciyaye na furu faraka ga lokaci ci ci waje ku gaye ya ga waje ku ga gaye kwabi aya alayi neman ya coci ya تكذبان كتي دمو مجاتا سكوك يوغو نعم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان تقول لغي شي جنقب أغبوان سكوي لا تشيل جنقب أغبوان سكوتا ميغا ta ebona kagan tsohon cikin na a tsanin zagaya wanda makata mula shi filin yau kaga dama ya ga ga wadda ba rufo ne laza ta safiya nan su ko eh dem pa un cho ka bu ne ga be ji pa ta la du ra bu e kwa bu e ya bu na pa ta i ma pe be ji ọmọ ọba àdúrà ló sọ fọ́ wúlẹ̀ ànábì èmi sọ fọ́ àlẹ́ ànábì tó fìrà áwọn àlẹ́ ànábì mọ́ ó lè fẹ́ kìí àwọn amma nye yadda ya zaɓin da na bisa kwanu a jin amfani kaga wajen imani jana zane dai waga ne foga yadda ga jin amfani ga su kotu kuna zane tun daga su kulle da fuki ya mai na aljanna wa duk billahi da su to cayi da su kotu Allah subhanahu wa ta'ala ga tuba ga ya ku biya shi na ya masharar jinni ya yi kayaya da jinni shi wani insi to ya yi zaman gina shi ya kana inista ta'atu inda ke gada yi ko an tanfuzu ne ga tiya abisi tiya min akwatori daga mini kafa-kafa da kuna wuri wa zuwa abinci da kafa da wuri ta ga abi ti za mu da kapa an ga wani ko ngala su kuci din kapa akutar akutar kafa kafa anaga da yi komi ne yabo nude nunga da na kapace eda ga mu ta disappear su kuta adiwa na su kuci ke yi ubu ba kapa kapa, kafa anaga da yi komi ne yabo ta da kafa kapa yan sama o kuma kapa kapa yan kinna mai wanda zana amfani ga alfafa ne zana mafi na gafin gwani lu da zana ga a disafiya na fanfusu luya zana ga da yanu ga disafiya tuca kan luya ga táwọn máa pè wọ́n gàgán káàkà fi lè àwọn ọ̀pí tí wà bí i ẹgbọ́n dandan kan ọ̀pọ̀ ká lòsùpé jẹ máàjì kana na dé òdé alákọ́ a gbọ̀dìdánù àti òṣòfò náà káàkọ́ gbọ̀dìgbé àti lọ́wọ́ tó ní ojú omi tí wọ́n àmì ìjà ẹgbọ́n náà á jẹ́ nídìgà ewu ka ndé kágbó kébà No, ndé ka jà á a je ẹ́ ǹdí mọ́ndé tí ó gbóni تفسير ميت ميت فدونك فدونك فدونك coci ga zana ga abici na kwakwafin liyani da nan ya zaga abici wa abici na fanfuzo na ga abici wulu allah

amma an bai ciwo bebe tukuri nan na wa ka ba ba za ka tsira ba an bai samun tsira su kufa bai kuje gafara su kwasu yanzu ya fuga toci ya rabu ya rama da gaiwa fuga toci gato ne ganin mai gada hannun wabi aya ala irabbi kuma tukar da ba ni toci ya kitin to تكذبان يا غامي مولو لا تايا سوكو غايو غوا كيتي تو ادي نعم يغسل عليكما شواه من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان yusalu amma ga kyowa alaikuma fe zaku ba ba aljin ito zawangi ne lona ga ga kyowa fe barabara ga kyowa fe wannan asun be fe ina ti fassara yin asu waga yin fa kuma ke na ga shi wa ne ina barabara ne na udana man ganye wuluwuye to jama'a da zin yi to da wangi fala sira da adabi ne muna ji da ita mako so kuga kai bai da nan adabi ne muna ji da ita mako wana wallahi ada wani gemu ne ba yi wata mako aljin wuli ce na ya kashi kashi ya yi wula nga malaya daga ga aljanu ibe rawo da abin da ne ba ti wa ya tsayi mu da duwani ya sa wa wa ya za tan dun na wa ya aljanu ya sa ko na be so ko ci be ndoro ne ga ji ji wa shi ne e, e, e ga mo ga ne mare mo ka je nu ga ya ji wo ko ba ye da lo atiya atiya e ga ba mu tiya rukiya da muga ya zai da wani jami'in wani ƙura'an mutu tabbata ga jami'in na kabacin za allabi na ya kulu na riba la ya kumuna illa kama ya kumun labi ya takabbatu shaitanu minal mas shaitan aljinu jami'in na kaza billahi lazim ngala kan do chozo wa wa za ka to wa le ya wa ga yi wo la wo me su kwa ga yo ago me ti ga yo ago amaga lo na ka ba chenza ruku ya sa wa jo wo gba ya qur'an amaga me ga gi ba o be be o lo lo e bi be be be be ngala a ca tuye kaza wa gada tuye kaza wa ajiya tuye kaza a karshe kan don da na zaga a wata da nan sinan da jin nuwawo e wa an da uka da rijalun min al-insi yahudu na bi rijalin fa zadahum rahaqa a da su koyi be yi daraja yi na yanzu nujire da su koyi e wallahi wa gaba ba tsuku na wa tsuyi ga kira na tsuku kila annabi ti ga zando ga bi tsana ga la tu ko go ko ga fa inna hu ta'amu akiku en gi ti gi e ga tu ko tu ko ke te la ti ara ni aljin lu je da la la ti gi ke na kana tu ko amma ke ndondo a to a ke na jina aljinu shi ke na jina kama na aka ke na jina annabi suleiman aja ajele ya ni a shi mo fe do to aka ga annabi suleiman aja ajele e ya ni annabi suleiman atiya wa ya tuma da ga alu kede zai be supervise ji ina a ce lotu asaba na annabi suleiman lagwa sun tukun gimura na san e ne ko sun e chanda su fara yiwa amma ga فلما قضينا عليه الموت ما دلهم إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا إيه؟ يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين أنا بزول ما نعطي يا كاس لا أتسلنا لك bana gide lana be bana gide lona abe kai tu en pa ngo yiga yo e bona so wala muliki una, zo kwa ga yu ga ga ta una muliki yin na ya la wa ya ni amsik famnun aw amsik bi gairi hisab muliki yin na ila wa dana yula wa ya ni bana igide la na be bana igide no na a de ka mi gere a wo bo ji ga ye tu ise pato ma e da ji wa mo ji me ga ni wa mo ga ba ta mu ki wa wo yo de ko amma ti kim da na ja ja ni ji na ga wa ti a ja ji wa ko sun chukun yo no do le danu sa gi ge da le la chukun ana a ti ga na bi sule ma la chukun ga bo títí èbíọ́ òtí gígbò rẹ̀ tòkún bẹ́ ti àrẹ̀dí lójìlẹ̀ èyí kò sún lẹ́nu lẹ́ẹ̀ta lẹ́nà àlá òfin gbọ́ra yìí wọ́n ní kí á òtí gígbà àgọ́ àrẹ̀dí lójìlẹ̀ atú àtúbà túbà túbà túbà ó fi àgọ́ yìí ti lẹ́rẹ̀ aláwọ̀ àkùdà ètù súnlẹ̀ márùn kendo anabi anabi muhammadu ga ra'imallahu aki suleiman

tando haka wuyen wọn gasi na ka anyị eto takun si kukin ya ila na diwo adega la rabe awoga ede nuwo wode baya shi alquran oga baya shi ma aga be gbe me o ga tiya tiya amma ke yi da yi jibu ga da suna ya kan a su ke dagun aljan mai wani kubaci da to wace da yi maje da ma ji tabbata wa gaba a tribun da ba wani yayi bulkai aljauzi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sahaban da shi aljan numuwa a ci wula bai ba annabi annabi ce ga gani ya aduwallahi ukurci ya wa makirisa ko ya? aljanna wuce ga wanda na ka kwaci wannan wa kuma da jaji jibi a duk kan ciyawa ga hanji ti come out eh na matsiya na ne wu ka kuma ya ga leza ne wu ne sassana mu dai ga sassana to aljanna amma ka ga sassana wallahi ga yi ga nan ga nan tun ba ta ne wu kufami wuzi gafara energy ma la zai music bena music na wani rana music zarar ebo imi eje gaga gani be filu sinefi don fi pate la yanzu me ne ne ka pate za su kufami su wuzi gafara na'am to ci ga to fala tantasira ya ti do yi kama kwa alhamdu ya ti e to ma da e de ka da le da na ni don so kwa lu do no na am fa idan shaqqat as-samaa'u fa kanat wa'datan kaddihan Allahu akbar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban da so kiyama ke da nabi faiza kaminin a samawa sama in shakkatun ga Allah nan saman na bi Allah in ga kuma ya kura lokaci ya biya na kaba to wa bi lala wato a wani sama ya in sha Allah kan ga ya fira musu kowa Allah ba to ga a samawa kamina a samawa sama in shakkatun ga Allah nan fakanat sama tafe wardatan sama tafe kewa gaga ipana kajjar kewa ga ipana emina zu na lata na wani sama gaje ke emina zu na lata na wani Allah subhanahu wa ta'ala ga al'amari wuce al'amari na wasu ga kami na sama gafe wardatan juru-juru kaddi a ke da je ba zuru zuru na zuwa a ina fabi yi ala irabbi kuma tukaddi ba ni majiyan toci ya kici a gauta ta yawan a idan na na toci ne ga yana ba ta faruwa ga sama ga allah na ya lele gauta ta to ya duwa ya fagoto ya kwale ya yi ma ya masu kwale ba kan duwa nuka a tuwa su kwale ba ya ga yi shi duka tara masu kuma wani kam na sama ga wani la'ayi la'ayi da na su kuka ya fi foka jikin nan da wani shi da ana a ah, ya sana na فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان yawma idhin kanu siga dabe la yusalu agbin agbin insu agbin zaman jin dondoga wala jan oge baba hun fa yawma idhin la yusalu an an gane wannan ko ba allah samu dace fa yau mai idin efon eh, hujji na za an na ki daga kabare wana daga nawa na ki kabare wana a gizo min duwa ga yantin su nubi nuji na bawa ne eh, ɗaya na wasu da kyau eh, su da fusko wani na ke wani yanki mai nani fa yau mai idin efon hujji ga dafi la yi sa'adu hujji ga sagagi in sun sagagi da wani ga wala jan da aljinna an zan biyi

wannan yi na daga kabaga kata abin yi gari. ba su yi na abin yi a gafi waktin aha lokacin da ci muna to ci ga fawar rabbi kalandas alannan ajimani ya kutu da shi ba bai coci wani wallahi ya abin yi a gaba yi amma ya zai ɗan dole ga halaki daga kabarin adina yi na. wani laifin ci wani a ah, waya wasu alini da wasu da hannun kibe yi da wafi wa gallin nufin yi na mawai kun mawaya su kwanu mai mutu wani mutu ba ta aya shi da wani aya shi da nan ba ta aya na na jiga a salafu swali ya zakiri kiye matu ojiji kan do na gba aya na na giye giye giye musamman su anabi muhammadu a gobe in wani ga sallah ya shi mu ce aya na jiga guda to aya ne azaba su ga tsari ba to da su ko ga wani janna yi no e kuna ta doro ya su so ko sai na abubakar ga mi ga bi ci gwa gwa lula ta aljanna wala Allah ba fi da ba to su ni ko da ne mana su ko ga ga ake ji ta dondo makawa Allah ya sai umar ga so ko ga da wangi kuji e ko kiyame mutsi ga ga gato pate mi da decision change ga aljanna ya do zai ni kawai ga do min na sai umar ga ko an ko atan da ni ga mi tayo mi tayo mi tayo sai umar ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam bin masallaci mutsi ce ga gato ne ha ga ga yayin nan kina ga yayin nan abubakar fil janna umaru fil janna usmanu fil janna aliyu fil janna abdurrahman bin auf fil janna zubairu fil janna abu ubaid bin jarrah fil janna sa'd bin abi waqas fil janna fil janna fil janna sayyidina umar kaman shi ne e kuna kan o magana janna ya waya ba ya wùlá àlìjẹ́ náà ya bá ìyá ẹ́ wà àwọn kó ṣẹ́ra tó ká ṣẹ́ra tó ń jà bá tèdè lọ àtàlẹ́ àlá àlìjẹ́ náà sùkú fábìyìn fábì ayé aláì bẹ ní mọ̀ṣẹ́ tó ràbí kùmá tó tí è kí ti tó tó kẹ́ ya gagun ja cayo labari na toci yaye be na gane kaya ku nye na lamari ayi ya ga na kida ya kabare ya wo gara ndura agbi ya e ga ti da se ngbi ngana ya lele ga ga un ja ta to ya agun يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان المجرمون كريمينالز that is you رفع عقاي افوغا بسيما بعلامنا لا يكذب فينا وانا اشور للمجرمين يوم عيد الزرقاء اتبعوا مكوب نعشر المجرمين يومئذ زرقا يغا كرمنا سينكي إذا ددني tare da jira kirki a ni to tsiga ga annake fukiya mai fuska ji ga ji shi ko yau wuju wa taswaddu wuju fa amma alladhina swaddat wujuhum أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يرفع المجرمون أكبر نجي كريمنا نير بسيما وغنغني بعلامة aga pe zogan ti fayuwa zuwa ta nwa sokocin nwa bin nawasi tin ijabu nawasi wala aqdama gangani be bici bokoji tadummu nasiyatu kullu minhum tadummu aw tudammu nasiyatu kulli minhum ila qadamihi agati ye gboro bugaye giminoji agati ye gboro awon ati upapa bici boko ati chada gana ake elu ene lo gangani be bici boko na ya eh eh so

wuce lagan e na ji fata ne da dana wabe aya ala ebe na kaye ganna wasu na coci e e ta yaye dana kaye ganna wasu na coci ta yaye dana ebe ita bai wadda su dana kawun coyi ni mai su ko kagu ta yaye zandura wọn wọn amma wani ta ta yaye ebe zanduru galugan wọn full victim na eh kanin na wasu na wani ta yaye na bai su koyi ni mu wọn zai taya wani na wajibi wani kaka wani lamicin waya ainihin nura wadda ya yi ala irin bi kuma ni man yin tuwaci ya kiti tsoya ga na tukar ziba ne e ga na shukun ga yin da hannu da ta haiwa ya duru ga bala na hannu هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى أغاجي من القداج شينا أغاجي هذه جهنم ننغاي جهنم إيه ننا ننغاي جهنم التي نتو almujrimun alcriminal yukadzibu ya laka wani su da biya doyi na jihar na macina eh aya no tun min alquran so ko wara almujrimun annara fuzunnu annahum waqi'uha wa lam yajidu an amasrifa la hawla wala quwwata ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها فلم يجدوا عنها مصرفا ورأى المجرمون النار كريمنج أتوا علينا إيه بيه fọ́dọ̀lú àlọ́hùn wá kí ó wá ẹni gbìdẹ́ náà túnmù kí ó náà àgbàlòwò wá páàrí lọ àṣìbìtì accident wò dáadùgán ẹni dízọ̀ wọ́n chíza ń tún lédè ẹni àgbẹ̀gẹ́ ẹni dízọ̀ àti lóòbí accident wò lọ ẹni ìjẹ́ ẹgbẹ̀ ọdún annabi sallallahu alaihi wasallam mọ̀gán aga ẹni ẹjẹ́ ànámọ̀ na sọ̀kọ́ àdàtí ìzànà pàá eh aga ukpashitu nini unga da ndore ye ijora nini unga tuto ye kiti to mo ye pa ijora nye ja nini 1% nye na na ti zan do ti fo kiyama ye ngato nye soko ngala annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ce ga yana na Aisha Aisha ngana Aisha ngana aisha gana ittakin nara fesu da yana walau bi shiki tamratin ya gafi ya domino za layaza eti ya tsara ka gosa kutuwan yau jaji an duru bici yana inna alayi da kubari so kuka yana masiba ni da wani da ji soko masiba ni ni da wani ebuna allahu subhanahu wa ta'ala gunna wuce 3000 years gumo jahannama 3000 years ago jama'a musulmi abu hurera manga adefona ajibi anabi na adebi awo jeem oga ade ijibi anabi in sami na wajibata ijibi awo jeem da awo ko so hatuwa ko kuma bambun da cikin pátá ìyá sáwà ní kó ànẹ́bì rẹ̀ pé ní dídì ìgbà nínú àrá nga tó takùn múchúkó nga àti na ẹ̀nà mu àmàchú bá ní ọdún 70 years wọ́n tó dà pọ̀ tó lé mọ́ wọ́lá ìtẹ̀lá ìbá bùn àdàdà ló ti fi jùmọ́ ngala annabi lo isra'i wal miraj na mi da ne ne wallahi bi da ji annabi eh be amma wallahi sahaba mi ji wallahi ya ga ne mi ne ne ya ta ya mai ji wa kai me ji ga na ka ba ta na kai na ka mu ga yangi shi shi awo ba na wa mutu na wa da shawa hun so ni ne da annabi na mi ne ya ji annabi ne ko caji ko annama wa kwaje manci ko annama wa kwaje annama wa yi pata jo caja ko ja annama wa to su wani ku fadi ku ayar ayatun muhawwifa ayar lizata ega e, jama'a shi e da ne kuma wajen da shi zawanja ba ba wa ga liyo daga ƙoƙa kaka wajen ya kaza miawo kawo kabe aji akabe tungwa bambe sokwere ene sokwa ndi tene ene na dawo e the new we we by action sokwa ga yunji e ga nne na ye ga e pata e tie ga na ora na za no ti fi kushe liwa ni za e fi ka bale liwa ni an e e fi ara ga na na da yabo kiyama min ya suratu zariyatu so na haza na nabi ga ganga ya ga eh mai mana to eh magana imo amma an tun da tun ka shele ya to islauha ya ga da ya da la kure e ga kobu aw la tasbiru ko kuma ga da kure so masawawun ji ma ma إنما الجزاء من جنس العمل إنما الجزاء من جنس العمل كل قيد وعندي توتنا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون اجيب نزغنتي اتفزي توافي اما ذكرتك ابا mụ dịtọ waafee kata kaaba a yedu ụfụ na àtchafu ị dịtọ waafee baina ha tsaka na ina na na barabara dana ọ baina hamimu àtchafu ị dịtọ waafee tsaka na ị na na ube nuhu na nwana hamimu a nuhu na nwana na ndị awangi dị na ndị na ube nuhu na nwana nsogbu ọ ụtọ àtchafu ị ẹnẹ fẹ́ di zàwáńgì fẹ́ di zàwáńgì ò fẹ́ kpógun ò fẹ́ kpógun ò fẹ́ kpógun ẹnẹ fẹ́ diun ló fẹ́ diun ló fẹ́ diun ló wà bẹ́ tún wo sòkó kẹ́yẹ dáná náà kápá tún kẹ́ lakẹ́ àwọn ẹ̀yà kẹ́ àná kápá tún wọ́n ti yóò lé àti ká yà tí ti dá ayé mọ̀ kúlẹ̀mọ́ aná dẹ̀jẹ̀ jùlú tó tó ha yẹn àzá. kufar ne fa bi ayi ala ai kan na da shi wai ga ya da wai gun ga ya ba da ubi cinare kana na so ku ni manu ji ayi be ni mai to ci ye ki ولمن خاف مقام ربه to kan na zaku ga bai gina wa bai tsan ya sa giti dai ebe matan da ma wato wa ruwa ga haka wa abuka ku ga ga nan nan yi sa giti ani to ya ti yi ba zan do ti ke ba ne su ko ga su ko wa mu wa ke ba yi tin ga da ma kan wule yi yuli yadda da dole ba na wajen su ganin tuna wa fiye duka wani su kwa aljannu ya wai ka su dace to su kufa biyu Allah subhanahu wa ta'ala ga ma wani man khafa maqama rabbihi jannata to ga ji fasara ga jannata ne aljanna guba jannata ne aljanna guba waji tabbata liman khafa ya zana ga suda ya maqama rabbi yake ni na waji ya goro ya so ci ubo kiyama wana dandun ga ga suda ya kiyama na dandun ga suda ya na ji faruwa na ando ne ga sunna ekina kabari na ando ga sunna yan siratu na ando ga sunna yan kana duna ando ga takadana gainu na ando ga sunna ando ga sunna ando ga sunna ando ga sunna wakata sun kiyamu ya yi buru ya tuwo sinawa a idina wakata sun wuce ji tabbata na yin wasu kuma ga aljanna guba wai wata aljanna ruba abu darda sahabiya nabi muhammadu abu darda sahabiya nabi wa a gana nabi fai bayan nan wani man khafa maqama rabbi jannata annabi fai bayan nan kuma ce gabe annabi ga wa in zara wa in saraka ita e nan waya gaci ci a annabi ga wani man khafa maqama rabbi jannata فقلت وإن زنا وإن سرق نبي من خاف مقام ربه جنتان فقلت وإن زنا وإن سرق نبي نعم رقم أنف أبي درداء النبي في بايان kunga جنة ne الجنة guba وهذه tabbata لمن خاف مقام rabbi هذا zabi to da su ne abu darda abu annabi kaza hun ti danu si yi annabi ke yi ya kaza hun ti ka jinsi danu si yi annabi ke yi ya kaza hun ti ka jinsi danu si yi annabi ga na ku de ka tuba ji mai ji yanzu yan nan ba a nan ya ji tabbata da na ruwa rai wallahi ta

gabo su kufa biyu al'amari ji biye da ayi a katuwa na obi kan eyi eh, to masu mazu gatan mazu gatan mana an doza soji don zan da shi ha ah, kuji su shigar da waya wani wuyi ya zanga eh an da ci sani lobe ji masalaci ma ba ya dawa ko ya da su kuka wata yi mai kibi gibi foka a kibi wani

so ko mu ga sallan no so ga kaza ya dayo wala ga inna salata tanha anil fahsha'i sa to ba bo so a ga sallan o ga gucha a ga sallan no so ga go iya ko ma sallan ni o mai ada sedia so ku fatin jannata ne aljannan guba waji tabbata liman gafa maqama rabbi ya zane su da ya coci wuna su da ya fana wa da biki ne eh eh ya wurin coci wuna fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban ya yi jama'a aljannu to zawangi eh ni mai ya coci kiti to ya ga gauja ta ga mana coci zo yo na'am

zaba jayo aljanna ku babannin zaba jayo yin afnan yin ka ka ka ka ka gwalagi gwalagi yin gici da ku kakakakakaka yin su ban wuya ko ta nuna wa labarin nawo kuna za ta ci da wayan na za ta ci kai ka aljanna wawa su koyi za ta ci kai ka aljanna ya kuna annabi sallallahu alaihi wasallam eza ta zai eh, yara ta mafi wai ka aljanna tun da maula yawan tsuwa to ah, e ya zashi don mu a wa ka ka aljanna an da min da zana wa ka aljanna na zan duro na ga kafiri nuna kafiri wa ga kafiru kafiri na ma ya ji kawai da zibe da zigai lafiya eh aka kawai da yau she ko ma yi ko ala ga ko na wu ko la da ku wa ga ya ko ka da na wa aga yi wa kito ga ka ga da ko ma ga ko amma ala da abun bula ba na kabi na goga wa shari'a da sanu ba fiya kun ga ka ta ga su ko a ne man katala mu'ahada a cikin annabi ba ta dundu na ga kafin ya alkawari na kai ka e aljanna e wa wa su kufa bi kuje gafara na kufa bi ichi da fa bi ai ala e rabbikum wa tukadziban bima ni tajriyan ta funa na wagayi ya yayin ashirin limayen biyu وللباري ذواتا أغنام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر aya kuba kaye aya iliweyo mudamatani omoje iwu soja

da ya ga ya a to zoran eh la kuma la ka gan ci ma maka sallah ji zo a ga ka ba duwa duwa su ka sallah alhamdulillah rabbil alamin kuma ti le para para fondo duk ya ci su ko yẹmọ bí àdúrà ìbàdí wà ní ètò ìdìbò ẹ pa ẹsì bí ẹhàn láì lọ olóṣàlàyé wà àdúrà bàá tó ìdìbò ẹ pa ẹ àbí àbí rábírábírábí àbí àṣàjà dábìlà gáyà lóyún. wọ́n lé kébùrẹ́ títí mọ́kànlá àwọn lé mọ́kànlá.

موت تسال عشاء فقرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وده صلى عشاء على مغا ايه ايه iga gazawa ta afuna ne wanda mini ƙuranu wa ya amma wani shoga ta ya kawai da ruku ya a eh so kufa biyu musamman sallar tarawih ko su sallar tarawih na wani da hannu wani lazarwa aljanna ma sallar tarawih ne ga wani sallar tarawih wani lazarwa aljanna annabi ga man kama lailata ramadana imanin wa gufira da kuma ta kaddama min zambi amma fa bi zai fuwa ya bisa aljanna amma min tuwo asan lazara tara ibe lo latin lo silani ga aji salla e zara me ga ora salla ibe ta ma mbe mbe mai tsoma salla yanzu ma to la da to ala ya salla ya ma to ala minti hutu a ba minti hutu a ba a salla saji zuwa ni allah shi kiyaye to bismillah فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما عينان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان زمانا توتي غنغين زواتا افنان زونا الله سبحانه وتعالى غف بأي آلاء ni maje tsoci ya kiti tsoya daga tukazzi ba ga wuta ta yawa ya yi jama'i musulmi Allah subhanahu wa ta'ala gafin ma mina aljanna ku baba nan ade aina ne yin nuwa adéyénuwa àti síago ẹgbẹ́ àjẹ́rìsáwò Allah subhanahu wa ta'ala ga fihi ma min aljanna nana ada aina da adenu guba tajiri ya ne na ne da zafi mini wana ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka irabi kuma tukadhiban ni ma ya tsoci ya kiji to ya gaga wanda ya ta so ga yiwu ga mu fi boga so kuma yi da ya yi ma ade min kulli ati ade e mari mari ndun do dabo en gici de ne da gi mu ma ji ga wa lula tuna na na coci guda mi da idan na zauja ne iri buba ade funfuru amade na wona wai do bi no funfuru amade na wona eh o maga i kon ke ne ade funfuru amade na wona ade eh zauja iri iri buba fi aljanna en gici aljanna ma ade na liwe da adina Eh, amadde wannan baya ga kebulu yi na dana sai da ya zaga duk kwalla ya zaga duk gadu da abin aljanna wa gabi ci sa aljanna wasu abin da lalle mutu ya da a ko saba na dan biya ko ga kuku yana mai ga yayi na annabi sallallahu alaihi wasallam ga da ga yi shi shi maka aljanna na su ku mutu ya ndo da da ẹ́ sọkún fàbẹ̀ yìí tọ́ tó ti gan mai coci ti yẹ kí ga tó tukar riba na uja ta yawon gama na tó zuwa yawon na'am متكئين على فرش بطائنها من استبرق ودنا الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان وما لي إمام الجنة متكئين زنجعلون أغاكتو على فروش يأتيها تنتجو تنتجي وده من الجنة أغاكتو تنتجايو فروش ẹyẹ eh, títà ṣe bàtọ́ ìlọ anamọ ní ìhun ìmín istabrakar òyìn eh, daga mini ya siliki lalle fana nga ba jin Allah subhanahu wa ta'ala ga wajana janna taini eh su su ya aljanna ku baba na wajana janna na thamaru aljanna taini ya aljanna ku ba eh su su yi aljanna ma dan a wai mun goro ya aljanna bo ya tabbata ce la ilaha a a a oga cikin wuru adin zamu oga ke furu adin zamu gbaro ojo adin zamu wọ́n ti ra wàhálà wọ́n ti mú wọ̀rọ̀ náà lé ta ta ta ọ̀sẹ̀ àá zima àdàkùn tá ọ̀là ìtìlẹ̀ àwùwọ̀ mi bàrà àyà ìdẹ́gbẹ́dẹ́ àṣà òfin dòfin o ọ̀lẹ̀ sílẹ̀ o ó jẹ́ kí ó kula tsoba su kowu ya hiri wabi ayi ana ira be ni man ya tsoci ya kiti ya ga duza ya tsayo tsoce ga ya nabi muhammadu ba fi inna min aljannan najama ade qasiratu tarf ade min ji e ji e ba ji wa tan duro safia sai ba ji eh qasiratu tarf at-tarf ga ya ainu dan iza gina ga e ya won da ya ba ga ya na ba ga so ndo ti safiya to to no eh ba gi ndo ndo safiya ah no no no no no kuma ne da ni musu ye no no chances ya a ti to ko ko ya iza gina ga ne no a de bi se da wallahi fa ja'alna hunna abukara uruban cocin an zagi na aljanna na wale da hanna lam yatmisu hunna insun qawlan wala jan zami aljanna na jaru aljanna na insun banadama wala jan ko kuma aljannu lam yatmisu hunna qawlan adda zai lagwatwa shatona nga malayi ni waye ishe waga ya gimi a aljanna yi ni waye zere lawon lo yi aka imi waye izete ni ya fi waye lawon lo yi aka imi waye aljanna da fi bula da biyu eh afi bula da biyu a cika annabi sallallahu alaihi wasallam iza kin dondo daga jibo runa illa qalatu eh wuru ya aljanna da aljanna eh sọ̀kọ́ àbíọ́lá ni eh sọ̀kọ́ àbíọ́lá ni bẹ́ẹ̀ báyìí náà wọ́n ju látòzí látòzí ẹ̀ka jíǹbù wọn ẹgbẹ́ni tó ti àbíọ́lá ni yóò ṣekù ayò fa àríkàkì ìrẹ́yìn náà wọ́n á tọ̀pá náà àgẹ́bẹ̀ wọ́n yóò amma yi min do daga min tuba na insha Allah unga alo alijanna unga da shi tiya yi zaki ne ni bato zaki ne shi ko ta ji fi ala ala ala ala tun alijanna da alijanna ga ma ta ya da ga musu ko ta ji ta da ni yo eh eh en eh, goro na jimo la wa to na wa chi sha fiti mu don kan to e chi ja e ameji shi ka àmọ́ ẹ̀mọ́ tó jà náà wà gẹ́gẹ́ àmọ́ yí wọ́n bẹ́ gọ́wà tó ń gá ẹgbẹ́ ayédẹ́wò nílẹ̀ mọ̀já àmọ́ ẹ̀yẹ ṣá àmọ́ ẹ̀fú ṣá ìyé ẹ̀yà àti àfihàn mi fọ́ pẹ̀lú adébọ̀ ẹ̀wọ̀ ga wáyé lẹ́fẹ̀ẹ́ tí yíwọ̀ bẹ́ gọ́wà ẹ̀wọ̀ pẹ̀lú adébọ̀ ẹ̀wọ̀ ga ẹgbí ti ẹ lálátàbí ṣúgbọ́n àbẹ́lá ẹgbí ti darí èyí lọ ìṣọ́bẹ̀ títà tí mọ̀ àmọ́dún àwọn etí kò ọlúkọ̀ sòkú kọ́bí sòkú ti gáfara tọ́ sọ̀kọ́ ìdẹ̀múdẹ̀ sí ní àmá gẹ̀gẹ́ jẹ́múnlẹ́ abáwọ̀jẹ̀ gẹ̀gẹ́ mi bá rú bí àgbà àtàrà sọ̀kó fábìnrin ẹ̀ẹ́ tó ti rá àzúwájú mọ̀táhàrá mí ní abájú tó ìzàkínà jáàrí náà nga tó ti àdáà àyè ìzàkí kwàbẹ̀kwàbẹ̀ ẹ̀ nàìjà ájẹ́ gánà ní ẹ́pọ̀lì náà ẹ̀tí ọ̀dẹ̀ ẹ́pọ̀lì náà èyí ṣe pàtàrà àkàmọ́ náà ẹ̀ ẹ̀ náà ṣe àpapọ̀lù náà pọ̀lì fẹ́ àwọn àyè ìzàkí náà ká lẹ́nu ọkọ̀ òṣèlú da ya ga shi ko madayin ya rubu kiwai wabe da ya ga shi da yi wai na rabe da ya have, you have, my, you have like myself at home now. Ah, why they do that? <laughs> they touch me? God, wow, wow. zìrẹ́ gbádà rẹ̀ òṣùpọ̀ rẹ̀ gbádà wọ̀n láì sí ní gbádà ẹgbọ́n egi na wọn mọ wọn na daga na awon ti jaraba turo kára rẹ̀ fún àbáyé mi fún àbáyé mi bàtúrà fún wọ́n wá kàtàkàtà láti bàtúrà mi egi ni wọ́n mọ wọn lọ́dọ̀ They come here now, come Ah, ah, ah, no, no off like this. You didn't go, oh, there off like, ah, why you, ah. Oh my God, where you are, eh, what? so ko ga ga yayin ya I don't know so. da su kuwa night.

da zai tsaka a mutu yin nawa yanki nan a caga a gimi a tiri za gimi a janna ke wani marja a wanda ya yi wa daga lulu yau ba duga ya boku a tun shi ne boku ɗin na a tun shi ne sa a tun shi na a ya yi don da nawa ce lemin yadda ka kwace wa mana mun yana fawai na a tun shi na a shi na a shi na a shi na a shi amma a dubantura ya yi kowa jawa kanto na mawai ke wabi a yana su kuke yayan su ishe ko a yi ala irin bi kuma tukar da ba a a ne ma ya toci ya yi gidi tuya ga wanda ya na na'am hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan hal jaza'ul ihsan in ba e gaba da ya bolo bolo nga le bolo bolo bana zane ka ji wangi na gaila lawangi ya wani kashi nga zane ka ji wangi na gaila wangi ya eh, eh, so kuru mu ji wangi ma jaza ul sa, adde na ye gagba ye bolo bolo ye mi la tutu o tina eh, eh sai de isa sai de bolo bolo adde na ye gagba nya zane ka ji wangi na sa aljanna so ko aljanna ya amma ke de na ye gagba ye dede na sai dede ko jaza ul sayyi'atin sayyi'atun bi mithliha

aka zane da ba a zanna na ga ba a zanna zane da doyi na ga doyi na emi ja shi shi kan sana wa ko ya zane shi a tu emi shi shi a na shi kimi na ya kuna adda zai je mi da aljanna ba na amma da zai je mi da ya na ba na kafin ma wajen aljanna ga ala uwe to su ma aljanna wa ita nan aka wasu zo

kúrú aláwọ̀ ayélujá yíṣẹ́ ti kì fáàrù fáàrù nígbà tá a ga bàdúwà wọn àbàdúwà kí mọ́lá àti àbàdúwà ọ̀gá ìyá àti ní nàgàgà àbàdúwà gáyà lórí mọ́ọ́mọ́fún annabi sallallahu alaihi wasallam kan do na ga yaku sojo na annabi ya ji gaga e gala lo mo ni agala lo mo ge istaghfiru ewaga anduru waga faru ya yegi na labin shidan was'alu lahu tathbita e mai ke batu ta duwe yu etinya ya gona ga bokana fa innahu al'ana yusha e gona ba ba da ga yu ke ni ba ba ne ga dukkan adde lokacin ne ku da takaice ku lokacin ne dukkan ana ka ku ne dukkan ana wallahi tallahi ku da takaice gami ya cibu ya daida cewa goma ga ya ce gami ya cibu ya daida taraktumuni wa za'abtum ya da ya mai lami ya cibu wa fi turabi da min ya dikanaga mai sumiyo ilé ẹ̀dùn bí dẹ́dà lóòcá wá o kasa ati ga ijeyo babo gimi jidon babo imi mi jidon babo eya mi jidon e dada dada ne bo na nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga e dada ga o so so na dada ji be so na che wa dada ke ne na o so afi wo bi ti bo kon na ke ja o so afi ko ɗaya na ga wasu zuwa ando a ta wasu suna kaga ga ya maza nduru wa faru ya wai Allahumma gfiru warhamhu wa thabbit tika inda al-mas'ala kama yin ta ko a fiti amma a ba fatiha eh ba qur'an ma zuwa ta ba ya annabi maga ta ga ga duye mi ya ji gwakin ma zuwa ta nan efe gba kuranu ega lu emi eyi wake mazugata mazugata bo abo egba kuranu ha nene yi gana da wani ati ga aluwa gyara you better understand us you better zawangi sun da sokwa wo sun da sokwa o ma wo yi man wo sun da sokwa wo sun da sokwa wo sun da sokwa wo da to mazugata da sun wata cibo kasa bana so la shi wo da to mazugata da sun wo sun da sokwa máa zúkà tábọ̀ oṣù wọ́n jiná rẹ̀ ebó òun dé bùn dé yẹ̀dá ẹ̀zà wáyé kìí ṣe ọ̀lásàmìlò tí ó yí máa zúkà tán oṣù lọ́sọ̀ wà aka ga aga ba aduwa ma aga asajin zo zai nuna rato nasiya na zan da cika ji na ji wato zan dun du ba ga faru ya yake na na amma ko ga su ba mu tabbata kan na annabi da ba ba na ga yi da yi ba ba ni ka so kan dora ta ba istighfar nan ga ba ni shi asaba asaba asaba an do bebi a wani da ya tuna su ba da rubika rufe da zata ma ya sufu na suna ɗago a ɗago a ɗago fifi to yadda na ya gai fifi su nina ja a umaraka na ila halin da malaika da gudu da ba da yuji lisani ruwayar da tufa ya ƙuƙuda ẹ̀dàna ara ẹ̀lọ́run zò ní wọ́n sọ́tẹ̀ zù tí ẹ̀ tí ó máa ká kátàkó náà jẹ́ wọ́n lọ́wọ́ dàbí èmi náà lábẹ́lẹ̀ àmìtẹ́ condition ló ti wà wọ́n na annabi tu ke ne ne ne na a masu ne sun kabar yau ke zai sani wasu ne cina mújà mújì fìtílà mújà mújà mújà mújà dana ma da biyo wa ranar mala'ika a ka saye gini e nawa su da na fa ka soja je ya kuza na wannan wani wato na a ta ga mala'ika ne ji gilazu da biyu mala'ika ta biyo wa man rabbuk zai yi ciwo ciwo wata kim nan da wayan gina shi kada ana mana ne a yi ma dinuk ma ta kulu fi hasar rajin annabi bu isa ilai eh zai yi ciwo ciwo kima ya dini wa a ga wani ganna beto waye jama'a ga yi mumini yadda tuwa ya bitun lawon da zai na da bil kawai sabit fi da ya ta duniya wani ahira da kuma za do na ga imanin jina yi guyen gbogboka ta layi da alidallah kawo maka ci kan yi guyen gbogboka amma kaga wala yadda ba kawa malara su ta ga wujudu aka mara buka wuce ga wafiya da shagudu etana waje ya a gamar rabuka ma dinuka ma ma wata ya zaya na annabi sallallahu ta'ala da sallam ga afe afe ga wato gato wani kazan gana shugwa lori ko shugwa piwole etana waje ti lo wa ne oh masiba ci na emi ewe ja annama ta wa lezu ne a gato wale mine yadda na ofutu da na otu lima si ba na yi fukwa da kafe kuma ga aga kuna kama nga waye je wangiya so kwa da emin na gawa ya lo kaga waya je wangiya na amma so kwa emin na san waya o otu je lo ba kwa rabi cha je lo ba kwa rabi ila lo ga de lo ba kwa rabi na gawa da janna ya ganta da to kya kaba ko ga ruwa wato da min na maga wa da ci ne fu kiyama ko su ko ga ne don ga kiyama ci ba ba ne amma za ba we wa na'az billah addu'a ga marabuka la adri nika ma dinuka gauka ماذا ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث اليه؟ ان دور لله عذري malaika ya cano ga la darraita wa la tarraita a cabe bai tukwe da na jajiri kafin jajiri na ba ta wasu ti lalace ba ni na a kayan sun gobe kabaro ba a kayan sun gobe a ni kabaro kánà lè láyé lura ló ti lóra níbi sòkó jẹ fáwọn ìpàjà mọ̀ sí ìlú kí èrò tàbí an da ci hankagar da da ba ta na wuce da lalace ci kafin lutu e da na ogun ba da na wuce na abe rato ṣe ya lo kọfọ ṣe ṣe lo kọfọ kí wọ́n lẹ́yọ̀ wọ́n lè rí wọ́n yìí súnlẹ̀ ní wọ́n lẹ́yọ̀ bá bọ̀ ọ̀sùn náà láyé ṣe na ibi wara na ọjọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wuce yaya ibi wara na wasu amma daga nan yeye da ya nan yeye ti wọ́pọ̀ àpẹẹrẹ ẹ̀dánúgbé yeye ti wọ́pọ̀ àpẹẹrẹ ẹnẹ gínà ẹ̀mí náà wà lórí náà gínà àti àzú ẹ̀bọ̀ wẹ́jì annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan malaika ya bebe makamiku etsuku nga azuba annabi ga ga zu etsuku wuce ko nga bangi tefi doji bangi ko alu ga alu da yawa fi da yawa fi ga alu da yawa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga da wuce a ci mini kabarin wa tiw yan dondo na damini yayi jo ga kunji bani adama majalitin ma na kwawo wutin annabi sallallahu alaihi wasallam ga aljannu bai zawangi da aga wautin na wukwa ta gaja da wautin ya zai insha Allah ya bane fi wa min duni ma jannata ana ga ka sai dai da su kwana duniya ana ga ka

ya zaga wani wa bayani ya ce riba mai kewa ga wani pe tsanaga yi riba na ki ciwo ci gan wani biyowa and I need the reference during the explanation. Thank you very much. time na get the explanation na ebo na because my brother want to take want to go and take loan eh maga da malan na ga yuga ga wando layo ni ba da ba na to ku fa bi to e ba e shasho riba ide riba titi ku ba ide riba fadli kọ́jẹ́ ríbal kasima kí ti ríbal fọ́dílọ̀ ẹ̀yẹn sanwa ẹ̀yẹn sanwa bíbá agọ́n gáyẹ̀ ríbal fọ́dílọ̀ ẹ̀yẹn sanwa kí ẹ̀yẹn sanwa misali mai gama gagan mewa shinkafa yau ko bezi daga nan bidi ana ko wani lokan rice na mai wani igisa amma yana wa aji na la daga nan mi wa ko bezi wani la pa mi ni wa ko bezi bi a mi mi ma ga shinkafa yau lokan rice pa ndi da kafi la la ya wani ko ne shinkafa shinkafa wani to ne ba da wani haramu wani daga nan wani shi nina ribar fadin da ba da wani na yayi eh na yiri ba fot matuka unde ka yi ni unde ka yi from jinsi ni ni eh species ni shikafa shikafa eyi eyi eh ezo ezo eh unde ka yi ni ni agula gandoshi ka ba luga gandoshi mo yi ni ni atula gandoshi ba yan kwasa wanje riba wuce kayi ga ribar fadlo ike da ribar nasiya wuce kayi ribar jahiliya na nabi ga ta taka da ni kici ribar nasiya ngayi ya bayan mimma mimma o ya rabu amma o ga abin lashi o ya ni rabu o kubai wuce kayi ga ribar fadlo ribar nasiya ebona etapa debona eh laye wo kansaje ani wala tabu kene je ndi bank wala ebona bank ga maraki zaje ba banki nga malai je wa jaizu bank ba ni sha da su ba wani tabbata ko tun wani mun tun wada wala loan e ga ma o o na ma o la no ga be ya wala yo gana to amma wala arimo riba ba na da riba na su kawai ga lata kulu ta kulu riba a da'afan mu da'afa the more days the more interest ka su dace no ayo don ku patu ja an do magai to lulu ba annabi sallallahu alaihi wasallam mai daga la'anna allah akila riba sandoro mai jiriba no ati para wakatiba katiba to zane kariban wa to zane tirika kuma eji kasuwancin riban annabi ga ba ta laifi a ilimi to zai gina to zai kana to zai gibona ba ta yi niwo ya nuna ya anseti

cooperative nga shi nga shi ga ya be won ku ya wanke misali cooperative mun shi masiri mun shi siminti mun shi mun shi ya yi be won aga na tsaye ku ya na ibo ne ya ya wa ya kara ina wanke da kaga dai je wu la ya àwọn àbáwọ́ dánbọ̀ wọ́n dédé wà bí ìyàná wọ́n àtòbó wà fèèlè wọ́n yẹ wọ́n látàbọ̀ àà àà tó ó ti jà ó ti jà ìjáṣẹ́ mi lókùn dọ́ọ̀ waga mintaya wena punishment ya da na ga igiri bana da do ga bana ne punishment na ga yeno e bona le fiye riba na to shi su magana aga aga kale fi aza e bona riba da ku da ku le fi na shi su magana za da igiri bana o le fi ze ke ba be bu yi da na le fi last ti riba na no wa alaikum assalam nga wa yayi ya gane ya gane ne fi da ba za ya la sala ni tuni da o ga ku ya o ti gaga an se tinara ten thousand na ku amma o ga ga to to o fi o ba to twelve thousand ne fi ya da e, na hadisi na labe ga annabi ga da shirte da filbai a ga wuce ko wucewa ai daji ezo kunyu ya waga wai ba ni washo kaza kuma ba da lokaci kaza kaza ne fi da ba eh wage ne wage dole na kaga obi yawa nga adin na lagwasu dole a gangan a tuwani wani gana kafi alawun na ma wani wa dewa da satin amount bedu kafi alawun ma wani ebe kaga obi da na shi bi an ga agagwasu mu na na su ni su kufa bi eh ya ce ibi gangan nan da na na now 10 million now now now payment na now now bank ci ba ko kunsu ya ce na gabe bi a ne santi ba nga ba no ha je kyo ga partnership no no problem mudaraba is okay ne ji fahimta yana wangana partnership ga dan mi ga je tun alo nama mi je wọn wa ni mi ga to wo lawo be mi la ye tun ti lo ele na ga be dan bo na ili gan nge yi gan mu to araba sharia musulun ta da ti bi musharaka eh. ga don eh láti gbọ́. ẹ eh a to ta a to ta ko ta ta no ebona elega aga aga wochi wede zuzu ya wede ile kendo de yaga ti partnership nga wa gile ke elega de mo aga to zuzu ya aga dabe won mo ti gan ana ala ya ti ku dị ga zuzu ya ga je ni mo ya ga gan na ata aga ke zuzu amma ga ga wucin da ba ta wuce ya ramu da wani eh, partnership is okay alaikum salam eh a ma da ne wa eh, ma ma wa eh, the issue of ma ma aga aga ma endo chugata in dondo hmm. ga ta ce daino na na jarra manfa'a na fawar riba eh? ma shi riba da yi mato daga na ga amma wa madana a daga ya ka ko bula ta bin waje riba waje shashi eh nga yi gazana nga mun na partnership a amma wa to e ba shari'a wani e na aka ma wani ga wala shi e la ba problem na dabbara ga zama e za daga yi e wala ma wa umarci gan mi lawa laya wa ga yi business ke ba wa girbe mu mai gaskiya na ga yi e ke ganna ungo da ce wa bai yi bi business ne yi ma wadon ji business daga na miti wa eh waga yanzu zo ne na waga da wani ila wani ganguta mai na uwa da ala guba wani uwa da ala ni to na ji mu e ma ya gimi shi eh na na ga mu dara ba ju'ula eh musharaka companionship lugwa ibi lugwa e, ibi fingwa na ji mu ma amma mi wo kaza ga wadda business waya atuye lebe miya ena wa atuye be mina yena wa mamina min lanji ka yuda ta wada su yo wa be su ya yo ngo wada mama to wada bi la jara bi alaikum salam na na

bima mi da bai ko ya huwa san ma da mu ke zaba ne zai ya ku shafu da shi bi ne da ba mai rutu ko ko ne a ku da mai ya ba ai ji ji mi ne mi ne ba ya na ku ne kira wa su ne ji ko ka ta sana ne ya wannan a tsaye mutum ya ja da so mu ci ji bayani ya mi ne mi she ba shi da amit mai dan je bai na yake faruwa true true cina is problem ewu ga cici na advance ma amma da eh eh That one is true. No problem. Kí <laughs> ọ̀rẹ́ eh, eh. eh, How do I read it? It's too much. Cooperative. Now, now. É. Uh, eh. at the end of the year adding dividends in our account hopefully we dey gbẹ̀nà ìyàjẹ̀ ìdíláde tẹ́lẹ̀ ní cooperative náà ní kò dividend náà kí. bí màá náà ń di ìwáwó ìlà lóye àgàṣì náà ń sì mọ lárìbá àti gbàgbé àwọn. mo máa bá pín èrè àánú tí mo bá pín pín a ìdàgbàsókè mọ́tò yẹn. cooperative ń gàdé táàrí. ya musulunci ken ga ide cooperative wani ya musulunci na polio ta yi wato mass ko that one is okay nga da tsari wangi na nga foke da bayarin na jilubu a dai laye laye za shi e kuye ya za shi e za ce wo bata inda e ce tabo ken do en mon daga da dai fi da ba amma nga ya ce loan bo na harin wa la interest to is very dangerous kaga labiya o mamma biya ya ga kwayin ina waga tafi gona ga yin yawayo waga ne ga ga wa wa mix bawsh e ame ya no be interest a la dividend na biya yi e to ka goma e mun la ba na ji maraja bare da ni don e dugu ba ku bi rajani aramu ga lalle ba eh waye ko Eh, annabi mai duka ita eh, annabi gan innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu wa bainahuma umur mujtabi'at faman ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdi na ba ni a lobo rikita lobo wannan wa kai guba na ayati wa wa e riba na gobe zai yi na kai labe a wani wannan su kufa bai amma ga yake masu na kake yi masu ga yake wuce na alhamdulillah ebuna musulmi ga corporate a cikin wacin mai non interest alhamdulillah su kufa biyu cucu ne gafara ka yi bin lokacin tana yi wace ci Ìgbàtí na hadiza na jijoni àti sauki na azuyin lokaci na kuma da agadi a tiye zannan umarya ya ɗin tiye sofi gani wani ga azuyin na lafarci da ne ga joni ya kwamin suna ga ajiye wani wuce azuyin titi adejoye zannan na uzuri ke bi na biyu ko na ngaje baje bi na azuyin na shin to sun láti tinubu titi lánàá a wanda yi lani da na daga man ka na min kumari da awala safari ina da ne ga gan ya zo shi da mini ya tsawa zumbo alternative ku ba ga ta to ti la mu wa bo wa wa fi o ma ga le ga wa ya fi a ci joni na ma ga dana it might be kanu it might be badegi it might be e bona ka o ga le ga badegi un lo pa so kwa lu ma to anyi mo ka ga o so abi ga badegi lo pa mátọ́ ányi kó púlọ̀gù kó èmi èmi mímọ̀ tọ̀bá àti ma àjọ tẹ̀mọ́kó bẹ púlọ̀gù àti gọ́wà tábà tọ̀dábà báyìí gọ́wà òyìn ẹgbẹ́ àná ẹ̀sà mú dáṣà bá ní ibi tí nẹ̀nu bá bá bèbàdé gbígbá ní pàpà ẹ̀dá so ẹnẹ kan náà wọ́n dẹ́gá lé gbẹ̀gbẹ̀ wọ̀ yà tíráàfù á alternative láyàwó káwá ìtòbí àfìtí wà tíráàfù lọ́gbà ìtọ́ àzùn yẹn òtìgọ́ àtúrábùlọ wọ́n bọ́ azùn fi wọ́n bọ́ gafi azùn abdullahi ibn masud gai tiya gangan da alibi muhammad ya tiya asiyan epo itiya na ma adida imi ni ibo ya tsaka tsara madayi adida imi ni ibo na ji azun lana adida imi ni ibo na ji ma lazun ya na zanen ji lazun ya na an le fifi ko ya tita ta ya ta tiya zai ji fiya na a tunan ji mafiya na an le mini ya ta tiya zai fiya sun na

so daga na wadda yin sun wanda da yin su ne da na sarkin ne a ga ah, bai ko huje ma mamiya ya mala tun daga fafe ga wafiya ya re bati e ba ga bitu ne ga wa lo gareji na gareji ga ga wa lo yeji ofe ya ga bibe ebo na eza ahụ mmanya kano gba anyị ọga abịwa aka sụpaji bụ ma n'ihe la anyị gwa afịa azụ ya tụfọ ga ọdị feki ihe ebo na ebe acha anyị feki ihe azụ ka bụ gara gị ego ma azụ ndị bụ fọga ebo na ela ndị ya azụ efọ nila ka afịa fitiri afta alfitiri maso kaga na alfitiri bena gube ta ahụ ga bebe mọ amma daga na dai are ba ti eti wa ma fi azu ya bo wala ni wani to azu ya fuka da ba amma ce ki yawo wa bula ga an da ci ga karwarin da ba ba al'umma ya tsanna da kusa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk